Barka da zuwa tashar tsakar gida. Labarin matashin ɗalibin da ya kashe kansa akan budurwa ranar masoya akwai lauje cikin nadi. A satin nan jim kaɗan bayan kammala bikin ranar masoya da turawa yake kira da Valentine Day, wani labari ya fara yawo na wani matashi da ke karatu a jami'ar tarayya da ke dutsen jihar Jigawa. Ya kashe kansa saboda budurwarsa wadda ke karatun IJMB a makarantar ta kai wani saurayinta ziyara a ranar masoya ta duniya. Wani labari ya karaɗe shafukan sada zumunta inda aka dinga bayyana ra'ayoyi kan lamarin. sai dai ana tsaka da wannan labari wata budurwa ta yi tsokaci kan cewa karya ake yi wa yayanta wanda ne uwa ɗaya uba ɗaya rashin lafiya yi ba kashe kansa yi ba da fara wani mai suna ashir abdulkadir ne ya wallafa hoton saurayin tare da budurwar tasa gami da rubuta cewa hmm, ai gayan ya bada maza wallahi a ce akan wani mummunan yarinya zai sha guba kai co inda ita kuma halima muhammad bashir wacce ta bayyana kanta a matsayin kanwa ga mamacin ta rubuta cewa wallahi ƙarya ake wa yayana uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ƙarya ne ba kashe kansa ya bar rashin lafiya yi wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai bayan nan gidan rediyon freedom na kano sun kawo hira da mahaifiyar matashin inda ta bayyana yadda aka yi mata waya kan ɗan ta bashi da lafiya hakan yasa ta shirya ta je garin na dutse inda likitoci suka tabbatar da guba ya ci kafin daga bisani ya ce gagarin kuna amma bata san ta inda zancen ya kashe kansa akan budurwa ya samu asali ba a wajen shi bashir ngwa'u karfe tara na safe ina nan gidan ina masuya ma kuma ni na haife shi ina nan sai ne waya na yana ringi da layin shi aka kira ni da na ɗo wayan sai na ce na ce mishi abdu sai ce mu sai ce mu abdullahi sai ce mu sai na ji murya na ce who am i speaking with wa yake magana sai ce mu mommy ni abokin abdu ne sai na ce ina abdu din sai ya ce mun abdu ba shi da lafiya yanzu muna asibiti momi ki taho yanzu hmm. abdu yana ta kira sunanki kuma ina da test karfe daya na ce a take na sa kaya ko wanka ban yi ba haka na tafi jigawan da wannan tawa muka tafi da ita na ga na da shi akan gudu an sa mai osi na shi inna lillahi wa inna ilaihi raji ai wanda aka sa wani abu baya rayu likita suka ce ya hakuri ya hakuri ba abin da zai same shi na ce su yi rifayin dimu zuwa aminu kano suka ce a'a bari duk abin da ake yi aminu kano ana yi ana yi a wannan asibitin kare in damu to haka aka ita yi yaro ina zai shi ta mami to ni zan tafi in je rubuta ta na to na gode na gode sai ya yi tafiyar shi bai gaya mun komai masa na da shi bai shi mun wani abu ba ta nike ce da likitoci me yake damun shi ne ya suka ce mu kamar ya shi ya shi kamar poison ne a cikin abinci sun ce to zai waye waye wa na tarewa a duniyan nan da zai sa muna poison ku abinci suka ce mama kai ki damu muna ta bakin kokare mu insha Allah Allah zai baki ta addu'a to abin da aka yi kenan abin da na sani kenan har zuwa karfe biyar Allah ya dore shi na yi ta kuka wannan yadda wata suma suka daga sa suka sa a kan suka ce to mama za ki tafi da gawa biyu ki ra'ayinki da na ce a to ki gyara kanki wannan aiki a kula da ita ta samu ta dawo daidai aka suka aka siyo eh, fa suka yi ta bata suka yi ta suka ta zuba mata a kai da fiska har ta dawo hayashinta ta mutu ba mam ya za yi na she to za ya za ku yi da wannan gawan a matsayin na mace ita ji mama kai ki damu bari a samo mai ambulance ki ba da kudin mai a tafi da a kai ku gida na ce eh ina da kudin mai na ce don ba da dubu goma na ba su iya abu da na sani kenan a bai san daga inda labari nan ya zo ba me ake cewa ana ta ce wai wai wai wai ya sha poison ne ko menene ne ban sani ba sai dai jami'an tsaro na cigaba da zurfafa bincike kan lamarin da fatan allah ya masa rahama ya sa mu cika da imani